Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum ni ne da Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata daya ga watan Nuwamba na shekarar da ashirin biyu. Cikin shirin za ku yi cewa a wata fafatawa da aka yi a ƙarshen mako sojojin najeriya sun kashe mayakan boko haram takwas tare da kama wani kwamandansu sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wani mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labarin duniya Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa yayin da amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kuɗaɗe da yawa kafin su cika motocinsu da mai bangaren mai bai cika alkawarinsa na saka hannun jari a amurka da tallafawa jama'ar amurka ba in ji shi ba wai kawai suna samun riba da ta dace ba ne a cewar shi suna samun kazamar riba mai yawa tamkar almara a cewar biden ribar da suke samu wata garaɓasa ce da yaƙi ya haddasa in shi da yake alakanta hakan da tashin hankalin da ke addabar ukraine kuma ya ce nauyi ya rataya a wuyansu na daukar mataki rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen ukraine a jiya litinin inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a kiev da sauran yankuna hare-haren sun zo ne kwana biyu bayan da rasha ta yi zargin cewa ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun baharu magajin garin kif vitali klishko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40 a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya yi allah wadai da hare-haren inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na ukraine maimakon fada a fayen daga rasha na fada da fararen hula kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa ne. rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan ukraine a halin da ake ciki kuma sojojin afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin amurka sannan suka tsere zuwa iran bayan ficewar amurka a bara yanzu sojojin rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a ukraine kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press sun ce rashawa na son jawo hankalin dubban tsoffin kwamandojin afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala 1,500 a wata da alkawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa mai da su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun taliban ba sa son zuwa yin faɗan amma ba su da wani zaɓi in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan abdulrauf argandiwal ya ƙara da cewa kwamandojin a iran guda goma sha biyu waɗanda ya aikewa da saƙon tas sun fi tsoron korar su suna tambaya ta ina mafita me ya kamata mu yi idan muka koma afghanistan 'yan taliban za su kashe mu. ina cin makaɗan za mu muku sauran labaran duniyan kafin nan a ƙarshen mako ne sojojin najeriya suka kashe mayakan boko haram takwas tare da kama wani kwamandan su bayan da 'yan ta'addan suka yi yunkurin kai wa barikin sojoji hari wakilin mustapha nasir batsari na ɗauke da wannan rahoton kawowa yanzu dai bayanai na ƙara fitowa fili game da mummunar arangamar da jami'an sojin najeriya suka yi da mayakan kungiyar Boko Haram a yankin karamar hukumar Borgu ta jihar Niger Najeriya. Ko da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, babu wani ƙarin haske daga jami'an tsaron Najeriya akan wannan al'amari da ya faru a ranar Lahadin nan da ta gabata. Amma rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar ta boko haram kimanin takwas ne sojojin najeriya suka aika lahira tare da cafke wasu guda biyu a ciki har da ɗaya daga cikin kwamandojinsu kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida na jihar Niger mr emmanuel omar ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya buƙaci jama'a da su baiwa jami'an tsaron haɗin kai Shugaban karamar hukumar Tabarugu Ahmed Baba Suleiman Yomu ya ce mayakan na kungiyar Boko Haram sun kai hari ne da nufin kubutar da 'yan uwansu da ke ɗauri a gidan yarin barikin sojin sama da ke garin wawa a yankin kayinji kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma zuwan da suka yi shi ne akwai ainihin mutanensu da ke cikin barikin sojojin din wanda a tunaninsu su suna ganin za su zo da iyawansu da ƙarfinsu su zo su fishe su to lokacin da abin ya faru ainihin su mutanen boko haram da sun zo da motoci ne kuma suka sa suka sa kayan su cikin motoci kamar waɗanda suka ɗauko fasinja da suka kamo hanya suka shigo to Allah ya taimaka su ma sojojin sama suna da bayanin abin da ke faruwa ba su zauna to a lokacin da ainihin mutanen nan suka yi arangama na shigowa sai suka nuna alahunsu da sake wuta daban-daban daban sojojin nan na kasa da yake su ma dama suna a kasa a shirye sai suka yi musayan wuta tsakanin su da waɗannan mutane. Amma ba su samu sun kai gidan yarin da suka yi hari ba su yan Boko Haram. Su ko kusa da kaiwa ba su yi ba. Sojojin na sun yi ba ta kashi sun fatattaka. Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankali Ahmad Ibrahim Matane shine sakataren gwamnatin jihar Niger. An ƙara ɗaukar waɗansu tsaron matakai ba ma a ƙauyuka ba da cikin biranenmu kuma kamar yadda ka sani suna nan man tsaro goyon bayan da ya kamata gwamnati ta bayar. Mai gwamnan jihar Niger ya ƙara jaddada wannan. Wannan al'amari dai yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya da gargaɗin ƙasar Amurka ga Najeriya akan barazanar hare-hare na 'yan ta'adda a birnin Abuja fadar gwamnatin Najeriya da ma wasu jihohi da ke kusa da Abujan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ranar Talata takwas ga watan Nuwamba Amurkawa za su je rumfunan zaɓe domin kaɗa kura a zaben da zai tantance jam'iyyar da za ta rike majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru biyu masu zuwa. sannan kuma za ta cike mukaman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi. Idan tarihi zai maimaita kansa, mai yiwuwa ne kaɗan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su yi hakan a zahiri, watakila ƙasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin ɗari na masu kada kuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kada ƙuri'a na iya zama tsofaffi kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kada. alkalumar na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin ɗari na masu kada ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaben idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu 'yan Afirka na ganin China da mutunci. inda ita da amurka ke neman yin tasiri binciken da kungiyar YouGov cambridge globalism project mai kwata a birtaniya ta gudanar a tsakanin watan agusta zuwa satumba na wannan shekara inda aka gudanar da zaben mutane kusan dubu daya a kowane ƙasa ciki hada manyan ƙasashe guda uku na afirka najeriya kenya da afirka ta kudu A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. alkaliman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyon bayan da ake baiwa ƙasar sun ya ragu matuka a cikin shekaru hudu da suka gabata ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. wani ya yi gida ya yi moto ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaunan ku. wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, da rediyo ba canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so abu duka Allah na ku. Allah na ƙaura ku shi dai mai kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa o Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakini yana tikaka su maraya suna can ne haƙuri ban Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya kaka a duk lokacin da ake so za zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. a nan birnin washington dc a agogon mana cewa karfe uku da minti kusan goma sha hudu na dare yanzu kuma sai shirin mana gaba 'yan ƙasa da hukuma ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. An gwada kuɗi na 'yan kasuwa menene ne kai gidajen matan aure kuɗi babu mutum goma a cikin kasuwan santar da a ce ya samu wannan kuɗin. Mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba a ba ta tallafin dubu ɗari biyar ko tallafin dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ai kaga ya saba ma tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya ga ya kamata a yi mutane. Rantsuwa da ke yi an bani ma ina daga cikin baby shop space na yi a central market block club an bani naira dubu daya an ba ni kofa maka fushi na ido na ga naira dari bakwai an ba mai babban shago naira dubu daya da dari. Ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwar jihar Bauchi kenan a arewa maso gabacin Najeriya dangane da tallafin naira miliyan ɗari biyar da gwamnatin jihar ta ce a raba musu domin haɓaka jari da ƙarfafa sana'o'in hannu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa Madalla, masare wani al'amari da masu ilimin tattalin arziki ke tsokaci akai-akai shine cewa kanana da matsakaitan masana'antu da 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu su ne ginshikan tattalin arziki a kowace ƙasa. hakan dai baya rasa nasaba da cewa ƙananan sana'o'i da hada-hadar matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa suke haɓaka tattalin arzikin iyali wadda ke kore talauci a tsakanin al'umma watakila hangen da gwamnatin jihar bauchi ta yi kenan a arewa maso gabacin najeriya har ya sanya 'yan makonnin da suka shuɗe ta keɓe naira miliyan biyar domin rabawa masu sana'o'in hannu da matsakaita da kuma ƙananan 'yan kasuwa a ƙananan hukumomi ashirin na jihar sai dai waɗannan rukunin mutane da gwamnatin ta ƙuduri aniyar yi wa abin kirki na ƙorafin cewa an samu yanayi na mai kama da rijiya ta ba da ruwa guga ta hana a sai a zo a ba mutum guda ɗaya sai a ce gaba gidi shi ne na shugaban layinsa kuma fom na dubu hamsin da ya fito idan ya fito dubu hamsin ya zai raba wannan kuɗin kaga dole sai ɗumbin mutane da ɗari bai da dubu ɗaya haka zai yi. muna kira da su kwamitin rabon kuɗin su ji tsoron Allah yanzu ni da nake waka bayanin ban san ma ina kwamitin suke ba. Sadiq da nickname ɗina abin da ake ce mun jigis halin da ake ciki game da kuɗin yan kasuwa gwamna ya ɗauki amana ya ba wasu tsararrun mutane. Alal hakika gaskiyar magana wa'innan ba shugabanni ba ne na gari. Zalunci ne suke aiwatarwa kwallo-kwallo wa'innan sako da aka ba su bai isa hannun al'umma ba. mutane wa'inda na sani wa'inda an tura musu ne naira dubu ɗari biyar biyar ina da su ina da evidence ina da shi ina da wanda don gwagwada maka an tura musu kuɗin an zagayo an karba an je ana karkasawa waɗanda kuma aka tura musu ba ma yan cikin ƙwaryan kasuwan jihar Bauchi bane Bauchi Santana Major bane yan anguwanni ne waɗanda ba su halaka da kasuwa musu aka ba da waɗannan kuɗin ake rarraba a cikin gida an ba da kuɗi na yan kasuwa menene ne kai gidajen matan aure kuɗi babu mutum goma a cikin kasuwan Santana da a ce ya samu wannan sunana hamisu ahmad wanda aka fi sani da salele ni ina bangaren kasuwan fanteka injiniyarin mu da lawan bauchi masu sai da yalo da su tumatur da su gauta da su kayan miya dai wanda da ya kamata a ce wannan tallafi ya isa hannun su kai tsaye to amma sai aka samu da wani tangaɗe wanda ya kamata mu zo mu sanar mu gwamna kuma mu yi godiya da irin wannan alheri da ya sake mu 'yan kasuwa naira miliyan 500 saboda a ɗaga masu ƙananan ƙarfi amma inda gizo ke saƙa ne inda waɗansu babba da buhu wanda mutum ne yake da jari sai a je a tura masa dubu ɗari biyar kuma dama gwamna ya yi ne ya kasance ɗan kasuwan da bai da jarin naira dubu goma ya samu jarin dubu hamsin a hannunsa ko dubu talatin ko dubu ashirin sai wannan rabo da aka yi wanda mu abin ya ba mu mamaki saboda mutumin da zai kawo mata daga gidan mijinta wanda bata san kasuwa ba a ba ta tallafin dubu ɗari biyar ko tallafin dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ai kaga ya saba ma tausayawan mu mai girma gwamna wanda ya ga ya kamata a yi ma mutane.

Bauchi dangane da wannan batu. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. An Alhaji Abdullahi Muhammad wato Abdullakab Kab shi ne shugaban gamayyar kungiyoyin 'yan kasuwa na jihar Bauchi kuma memba a kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin rarraba waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500. In dai ka ga mutum an ba shi fam ya kai 70 to ya shugaba ne. na 'yan kasuwa shine ake bashi dan ya je ya raba ma al'ummansa wannan kuma mu a matsayin mu na shugabanni daga sama ba za mu bincika shi mu jiya aka yi ya raba nashi a kasuwa ba tunda an damka ne an ce gashi wannan nashi ne da shi da jama'ansa na kasuwa amma a rubuce a kasuwan kuma an san ga abin da aka bashi kaga in ya koma yanda ya tsara sa wannan ba za mu sani ba haka kuma da yake shugabannin mu na 'yan kasuwa a matakin local government su ma an damka musu ne kuma kowa ya koma local government ɗinsa ne ya haɗu da sauran eskonsa aka zauna aka tsara wayanda za su ci wannan gajiyar da shuransu ba za mu lamunci an bashi abu ya bayar kuma bai kai ba kaga wannan laifin ba laifin shi za a gani ba mu laifin shi gaban nan za a gani da gwamnati a dauka ko an yi wani abu na kina da shirin sai har kullum har gobe ita wannan kwamiti take bibiya take kasa ta a bude koya ta ji korafi don ta ga an ɗauki matakin da ya dace a kai. To lakari da cewa bayanan Abdallah Kaf da ke zaman shugaban mayar kungiyoyin 'yan kasuwar jihar Bauchi ba su kai ga fayyace amsar waɗancan korafe-korafe ba ya sanya wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tuntuɓi kwamishinar ƙanana da matsakaitan shugaban masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar bauchi malama Sa'adatu Bello Kirfi kuma shugabar kwamitin rabon waɗancan kuɗaɗe naira miliyan 500. Da farko abin da muka fara yi shine aka yi uh, mitin da su kungiyoyin 'yan kasuwa suka fitar da jadawalin da suke gani na mutanensu da suke sana'o'i da kuma masu kasuwanci kuma suka bamu yadda suke tunanin idan har kuɗin ya samu ta yaya ne ne za a yi a raba wa'annan na farko suka ce leadership da kuma manya-manya 'yan kasuwa su kudinsu daban ne sai na matsakaici sai kuma wanda kamar irin ɗan feti masu trading na bakin hanya dan yalo dan wane ne dai da bauchi wanda za ka bashi tallafi ba mai wani nauyi sosai ba to a haka suka kasa wannan ɗin which mu kuma daga fannin mu daga ministry muka zauna muwa muka ga eh yanda aka bi suka ce haka ɗin ina ga zai taimaka a samu wider to faɗaɗa mm-hmm. kuma a duk yadda aka yi duk komen kankantansa ko komin yawarsa zai samu ya ricin wayansu wanda ba a tsammani da dukkan masu lunguna da sako-sako na duka kuma na 20 local government jihar Bauchi to shine wannan yadda muka bi aka tsamo mutane wajen dubu na masu ayyukan hannu da kuma masu kasuwanni kuma ku za ku tantance ku ga wannan shi ya kamata a bashi 500 wannan ya kamata a bashi 500 wannan mun yi tare da su ne saboda su suka san mutane su suka san karfin kowane tattalin arzikin kowane dan kasuwa Malama Sa'adatu Bello Kirfi kenan kwamishinar kanana da matsakaitan masana'antu da kuma kungiyoyin gama kai ta jihar Bauchin Najeriya. Masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci roko da bara da to a gaida muhammad ibrahim kwari yanzu kuma lokacin ya silin barma zai shigo mana da shafin jaridun jamhuriyar nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa kwamitin 'yan majalisar dokokin kasar Senegal mai kula da sha'anin makamashi ya aike wa majalisar wasiƙa don an karar da ita a kan wata kwangilar makamai mai cike da hazo. wacce aka baiwa wani dilan bindigogi ɗan nishar abubakar hima feti bube wanda aka taɓa samu da laifin damfara a wasu kwangilolin makamai a Najeriya da Nijar. Jaridar ta ce a zamanin gwamnatin da ta gabata ne aka ba da wannan kwangila ta sama da miliyan dubu arba'in da biyar na sefa cikin wani yanayi irin na kashe mu raba. Sabili kenan shugaban kwamitin ya buƙaci majalisar dokokin Senegal ta kafa kwamitin bincike don gano zahirin abubuwan da aka kitsa. jaridar le sahel na cewa hukumomin jamhuriyar niger sun ɗauki matakin tsawaita dokar ta ɓaci a jihar difa da wasu gundumomin jihar tawa da jihar tilaberi da nufin tunkarar matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna jaridar ta ce da kyakkyawar rinjaye ne majalisar dokoki ta yi na'am da wannan mataki bayan da gwamnatin ta nijar ta gabatar da buƙatar samun izinin tsawaita dokar ta ɓacin zuwa wasu watanni uku da ke tafe da nufin ƙara baiwa jami'an tsaro hurumin gudanar da aiki a wuraren da ake fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Jaridar Lanketer ta ce, ta leko ta koma a zaman shari'ar tsohon babban kwamandan rundunar mayakan Nijar janar Mummuni Burema da aka fi sani da sunan Canga, wanda hukumomi suka cafke lokaci guda da wasu abakansa kusoshin jam'iyyar model Lumana a washe garin zaben shugaban ƙasa na 21 ga watan fabrairun 2021 jaridar ta ce a zaman da ta yi a ranar juma'ar da ta gabata kotun birnin yamai ta amince da buƙatar ba da belin janar mummuni burema sai dai alkali mai tuhuma wato procurer ya ɗaukaka ƙara mu karkare da jaridar le wace ta bayyana cewa sabon sarkin masarautar tarka ya maka shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar muhammadu abu tarka a kotu saboda zarginsa da yin amfani da matsayinsa wajen tursasa wa hakimai su zaɓi ɗan uwansa musa abu tarka a yayin zaben sarkin tarka da ya gudana a tsakiyar watan oktoba jaridar ta ce duk da yake ya yi nasara a wannan fafatawa mai martaba alhadar samuro ya ce ba zai lamunta ba da yadda janar abutar ka ya yi amfani da kadarorin gwamnati wajen yi wa ɗan uwansa farfaganda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida malam sule don kuma ka zo ga na karshe labarai amma a takaice Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Litinin ya yi kira ga kamfanonin mai da iskar gas da su amfani da gagarumar riba da suka samu wajen rage tsadar kayayyaki ga Amurkawa da kuma ƙara yawan man da suke samarwa ko kuma su biya haraji mai yawa yayin da yake fama da hauhawar farashin kayayyaki gabanin zaɓe da ke zuwa nan da mako guda. A jawabi da ya yi a fadar White House, Biden ya soki manyan kamfanonin mai da ke samun riba mai yawa yayin da amurka da suka gaji da hauhawar farashin kayayyaki ke biyan kudade da yawa kafin su cika motocinsu da mai bangaren mai bai cika alkawarinsa na saka hannun jari a amurka da tallafawa jama'ar amurka ba in ji shi rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen ukraine a jiya litinin da ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a kif da sauran yankuna Hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharam. Magajin garin Kiev Vitali Kleshko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katsa wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40. sojojin afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin amurka sannan suka tsere zuwa iran bayan ficewar amurka a bara yanzu sojojin rasha ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a ukraine kamar yadda wasu tsoffin janar-janar guda uku na afghanistan suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press sun ce rashawa na son jawo hankalin dubban tsoffin kwamandojin afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar ƙasashen waje. tare da tayin ingantacciyar rayuwa da albashin dala dubu ɗaya da biyar a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su zuwa gida. To madalla a gaishe ki masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dusa daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin. yanzu a hanifa kabir isa taya na gabatarwa sun salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau carol ni sarfil hashin gwamnati da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum